يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واعلموا أيها الإخوة الغرور بفتح الغين هو ما غر الإنسان من شيء كان شيطانا أو إنسانا أو دنيا وقال بعض العلماء هو الشيطان على وجه خالص ولذلك ذكره الله تعالى مباشرة في قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وبهذا فسر مجاهد وقتادا وإكرما وغيرهم من المفسرين ويقول ابن عباس رحمه الله تبارك رضي الله عنه أي لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق كلماته فإنه غرر كذاب أفاق أيها الإخوة المسلون ومن وسائل الشيطان وطرقه في خداع, في المؤمنين وإيقائهم في مأسية الله تبارك وتعالى أن يوسوس لهم بقوله إن الله كريم ورحمته واسعة وإنا نرجو عفوه وقد قال أنا عند ظن عبدي بي وهذا يأمرهم بترك الطاعات ويأمرهم بفعل المنكران باتكالهم على رحمة الله تبارك وتعالى وعفوه ولكن الله تبارك وتعالى كشف عن ذلك فقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبتليكم فيما ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريء العقاب وإنه لغفور رحيم وهذا التمني على الله قد غير الشيطان اسمه وحقيقته حتى يخدع به الجهال ولكن بين الله تبارك وتعالى الرجاء الحقيقي فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ومعنى ذلك أن الرجاء بهؤلاء أليق لأن ثواب الآخرة أجر وجزاء على العمل وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقد قيل لحسن للحسن البصري قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل فقال هيهات هيهات تلك أمانيهم يترجحون فيها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يأمل سوءا يجز به ولا يجل له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أيها الإخوة المسلون أما الغرور بضم الغين فهو, خلق فهو الخلق السيء بل هو من أعظم المفاسد الأخلاقية التي تفسد الأفراد والمجتمعان والغرور هو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة فيصبح الإنسان مغرورا به وهذا الداء يدل على نقصان الفطنة وطمس, طور وطمس نور الأقل والبصيرة قال تعالى يا أيها الإنسان ما ذرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك واعلموا أيها الإخوة أن أهم الأسباب البائثة على تمكن هذا الخلق هذا الخلق خلق السيء هو الجهل فالجهل بحقيقة الحياة والجهل بصفة بصفات الرب والجهل بحقيقة النفس فإذا جهل, فإذا جهل الإنسان كل هذه المعاني رفع نفسه فوق قدرها وترفع على الخلق وتكبر على الله فصار من المغرورين أيها الإخوة المسلون ومن أهم صور الغرور وأبرز أنوائه في حياتنا الاغترار بالدنيا قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل جيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالعلم قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالجاه ويقول تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالمال ومن صور الغرور في حياتنا الغرور بالنسب كشف عن ذلك تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقصة نوح مع, مع ابنه وكذلك في قصة نوح ولوط مع زوجتيهما وفي قصة فرعون مع زوجته ويقول المصطفى وعلى هذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن سور الغرور في حياتنا الغرور بالشهرة بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفأد النبيين وأشرف المرسلين nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa hudubanmu a wannan mako tana tunatar da mu tana kuma wato ta ginu akan waɗansu ayoyi guda biyu aya ta farko Allah maɗauki sarki ya kira mutane gaba ɗaya ya ce to alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah tabbas ne idan Allah ya alƙawari baya sabawa amma sai ce fala ta gurrannakum alhayatud duniya wala ya gurran billahi algarur kada ku kuskura kada ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku domin akwai wata rayuwar a gaba fi wannan tsayi sannan kada ku sake cewa me ruɗi ya ruɗe ku dan wannan me ruɗin bai da tasiri a gaban Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah maɗaukin sarki ya ƙara kiran mutane ce ya ku mutane lallai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan ku ji tsoron ranar da uba bai iya amfana wa ɗa kamar yadda ɗa bai iya amfana wa uba wannan ranar imani ne da aiki na gari zai aiki amma duk da haka sai da Allah ya kashe da mu Allah ya mana kashe da cewa kada mu yadda rayuwar duniya ta rude mu sannan kada mu yadda mai rudi ya rude mu ya uwa malamai suke cewa idan aka ce algarur in aka yi wannan gainun fataha abinda ake nufi dukkan wani abu da zai zo ya rude ka ya raba ka da hanyar Allah ya kai ka hanyar bata duk wani abu da zai zo ya rude ka ka ɗauka tabbas ne bayan ba tabbas ba ne ka bi shi bayan ba ita ce hanyar da ya kamata ka bi ba wannan abin shaiɗani ne wannan abin ɗan adam ne wannan abin duniya ne to Allah maɗauki sarki ya ce kar karka taɓa yadda ya ruɗe ka wanda wannan na baka fahimta cewa shi kuma waɗannan abubuwan za su yi ƙoƙarin ruɗar ka kai kuma abin da ake so shine ka dage ka bari su rude ka har ku je gaban Allah tabaraka wa ta'ala wanda daga cikin malamai suka ce a'a da Allah ya ce fala tagurrannakum alhayatud duniya. wala ya billahi na gharur al-gharur anan abin da ake nufi shaidan kawai ma'ana kakka bari shaidan ya rudar da kai domin shaidan shi yayi alkawari sai ya raba ka da hanyar Allah yayi alkawari sai ya dauke ka ya dankara ka a cikin wutar jahannama thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ya ce zai zo ta dama zai zo ta hagu zai zo ta gaba zai zo ta baya da dukkan dabarunsa da dukkan abin da zai yi lalle ba za ku zama masu kaɗe ta Allah masu wa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi sa Allah tabaraka wa ta'ala a waccan ayar yace inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan a gare ku maki ne fattakhizuhu aduwa ku rike shi a matsayin maki saboda mai inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir dan ƴan rundunar sai yana kiran su duk wanda suka bi shi to yana kiran su ne dan ya sa su a cikin wutar sa'ira kuma dama gidan aljanna gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko ne ga a gidan aljanna ko ga wata a gidan wutar jahannama gudan wutar sa'ira shi kuma shaidan ba zai taba kiran ka zuwa ga hanyar da za ta kai ka zuwa ga aljanna ba ya yan uwa lalle mu sani shi isa malamai suka ce dan ma ka tabbatar algarur ana nufin shaidan ne shi sa a watan ayat ta cikin suratu fatir da Allah ya gama cewa fala taghurrannakum billahi garur sai ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu ku aduwa dan a nuna maka algarur shine wannan shaydanin wato shine shaydan dan ka dauki wato mataki ka dauki ka'idar da zai zanto cewa ka samu kariya daga wannan wato shi shaydani ya yan uwa da wannan malaman da haka wasu daga cikin malaman musulunci suka fassara malam abdullahi dan abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yake cewa kada ku sake shaydan ya fitanar da ku ya karkatar da ku daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda zai tsaya akan hanya ta daidai za a ganshi yana tafiya ne akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana annabi ya ce yi kuma ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bari kuma ya bari duk lokacin da ka ji mutum yana cewa ko annabi ya ce mu bari sai mun yi wannan ba mai biyayya bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya jahilci alqur'ani sannan ya jahilci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi da dama suna nuna dalilin da ke sa mutane su shiga cikin matsala shine saba annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah ya bayani yan wuta sai ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula wannan wutar ta same su ne saboda mai sun saba Allah sun saba manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce falyahtari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ma'ana wanda suke saba wa al'amarin annabi sallallahu alaihi umarninsa su kiyaye saboda kar fitina ta same su a rayuwar duniya sannan su je lahira Allah ya musu azaba ashe idan annabi ya ce ka bari kai kuma ka dage ka ce sai ka yi wannan alama ce da za ta kai ka wutar jahannama Allah ta baraka wa ta'ala ya tsare mu sannan shi wannan shaidan shi ne zai hana ka ka gaskata kalmomin Allah da kalmomi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda shi mai cikakken mai rudi ne saboda shi shaidan makaryaci ne saboda shi mai kirkiro abin da ba daidai bane ya ce ma daidai ne ya ƴan uwa mu sani cewa iya da cikin hanyoyin da shaidan yake bi wajen faɗakar da mutane shine sanya wa mutum wasu wasi ta hanyar ya gaya ma cewa ai Allah ne rahama ne rahamar Allah tana da yalwa ai mu ba abin da muke jira sai afuwar ubangiji mun san dama ba za mu iya komai ba kai hamma wani ya gaya ma ya ce ai Allah ma ya faɗa a cikin hadisul qudsi ya ce ana inda manni abdi bi ni ina nan inda duk bawa na ya ce ni ma'ana abin da suke so su koya ma shine wai in kada cike ɗan dan aljanna ne kawai dan aljanna ne in kana tunanin Allah ba zai ma azaba to ba zai ma ba in kana tunanin Allah ba zai saka wato ba zai saka auto to zai saka ai duk wanda yake kyautata wa Allah zaton cewa zai sa shi aljanna za ga yayi riko da imani da ayyuka na gari haka annabi wasallam ya gaya wani duk wanda Allah ya kaddara masa shiga aljanna ai za ga Allah ya yassare mai ayyuka irin na shiga aljanna duk wanda wuta kuma ta zama kaddararsa za ga aikin shiga wutar jahannama baya mai wahala ashe ba za ka zo ka ce ai rahamar Allah tana da yawa ai kaza yana da yawa wannan duk gaskiya ne amma kalimatu haqqin urida bihal batin kalma ce ta gaskiya amma ƙarya ake so a taimaka da wannan ƙaryar duk mutumin da ya yadda Allah karimi ne me yasa Allah zai ma karanci kai kuma ka mai kishi karanci ai in Allah karimi ne kai ma ka je gurin Allah a matsayin karimi mai imani mai ɗa'a, mai biyayya mai riko da addini idan ya zama cewa rahmar Allah mai yalwa ce wannan gaskiya ne wa rahmati wasi'at kulla shay' amma Allah maɗauki sarki zai bayar da rahama ne ga wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari to kai zan zanto cewa shaidan ya ruɗe ka da faɗin rahamar ubangiji shaidan ya ruɗe ka da faɗin karamcin ubangiji shaidan ya ruɗe ka da irin wannan hadisi na ana inda zanna abdibin a'a sai ka yi imani sai ka yi ayyuka na gari sai kuma Allah ta'ala ya kewaye ka da faɗin rahamar sai ka a gidan aljanna ya uwa wannan shi yana amfani da wannan kalma don ya hana mutane aikata ɗa don ya hana mutane don ya singa sanya mutane wato suna aikata mummunan aiki don kawai cewar da'awar sun dogara da haramar Allah Ta baraka wata'ala da haka Allah Ta tabaraka wata'ala a cikin littafin sai ba ka'ida waɗanda zai wa rahama ya ce su ne wanda suka yi imani suka yi aiki na gari su zai ba su rayuwar jin daɗi a duniya ya ba su kyakkyawan sakamako a ranar alkiyama akan ka'idar man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sannan wanda suka kauce wa hanyar Allah suka saba ma alqur'ani suka saba ma addini to fa inna lahum ma'ishatan danka rayuwar kunci ta same su a gidan duniya wa nahshuruhum yawmal qiyamati a'ma sannan dan ma gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yayi imani yayi aiki nagari shine Allah zai lullube shi da rahama wanda ya kafirci ya koma ga Allah a matsayin kafiri mai saba ma Allah shi kuma zai shiga cikin azaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ilamu sai da Allah ya ce duka ku sani fa ku sani annallaha shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne ga suwa ga waɗanda suka yin imani suka yin in aikin kwarai sannan wa annallaha ghafurur rahim sannan Allah mai gafara ne mai jinƙe duka aya ɗaya a cikin suratul ma'ida Allah ya ƙara matsowa cikin suratul suratul an'am yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Shi ne sanya ku ku zama halifofi a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya ɗaga wasu akan wasu a darajoji sai ce kun fi ma atakum dan Allah ya jarrabe ku a cikin abin da ya ba ku sai ce inna rabbaka lallai ubangijin sari'ul iqabi mai saurin yin ukuba ne me yasa baka ɗauki wannan gabar ka riƙe Allah mai saurin yin ukuba bane ne? ka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala sannan da karshe ce shi la gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai me yasa ka dogara da bangaren rahamar mun yadda yana rahama amma kuma yana yin ukuba shi yasa mu'mini yana zama bainal khawfi war raja ma'ana yana jin tsoron Allah yana kiyaye Allah wannan ne yasa yake bin dokokinsa tiriyan tiriyan sannan kuma yana sa rai da rahamar ubangiji saboda ya san Allah baya karya alƙawari duk wanda ya imani yayi biyayya ga Allah to wancan raja din zai same shi amma ba ka zo ba ka komai ba kawai ka ce kai a gurin Allah face ne ba haka Allah yake nufi ba irin wannan buri ne da shaidan yake sawa mutane shi sa Allah ya gaya mana masu buri da sare a wurin Allah ga aikin su yace innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabili sai ce ulaika yarjuna rahmatallah ma'ana sun yi imani sun yi aiki ga imani ga aiki to waɗannan su ne suke sare suke kwaɗayin rahamar Allah duk mai sare a gurin Allah zai yi imani zai yi aiki amma ba za ka zo ka yi in imani kai abin da ga dama a duniya kuma ka ce Allah ya saka a cikin ula'ika yarjuna rahmatallah Allah ba zai ba wannan ba ya ƴan uwa lalle mu sani a ranar alkiyama sai an duba aikin bawa a nan ne idan ka kaso na abin Allah ke cika maka amma baka da aikin kuma shi sa ce kullu nafsin za'iqatul maut kowa da ka sani sai ya mutuwa sai ce wa inna ma ujura kum yau malkiyama ladan ku ne za a cika muku a ranar alkiyama ladan me aikin da kuka yi a gidan duniya faman zuhziha anin nar wa udkhila ta faqad faz duk wanda aka nesantar da shi daga wuta aka sanya shi a cikin aljanna to wannan ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan kar ka sani duniya ta rude ka yin aiki sai Allah yake dan jin dadin duniya jin daɗi ne na ruɗi ɗan kaɗan ya ruɗe ka ya raba ta da hanyar Allah ta baraka wa ta'ala ya ƴan uwa an tambayi Hassan al-Basri aka ce da Hassan al-Basri ga waɗansu mutane suna ta ai mu muna tare Allah zai mana rahama amma suna tozartar da aiki ba sa yin aikin da'a Hassan al-Basri ya ce a har abada waɗannan wannan ai burace buracensu ne da suke kai kawo a ciki ai duk mai kwaɗayin samun abu zai neme shi in je kana kwaɗayin samun abu za ka neme shi misali yanzu kana so ka zama likita ka gama sakandaren ka ɗorayi babba ko a rijiyar zaki ba za ka taɓa cewa daga iya nan ka tsaya ai dole ma za ka zama likita ba saboda Allah yana nan kuma wallahu ala kulli shay'in qadir da kana gidan Allah zai cusa ma ilimin ka zama likita sai ba ka san ba ka taɓa zama ba kuma Allah yana da ikon ya mayar da kai haka amma ba zai ba dan ba ita ce hanyar da yake bi wajen mai da mutum haka ba kaga dole sai ka je ka yi jam dole sai ka nemi admission dole sai ka shiga jami'a sai malaman jami'a sun tantance ka sun ce wannan ya kai sannan za ka zama me yasa ka bi wannan processes din amma aljanna kawai ita ce za ka je ka shiga ha kawai yadda ka ga dama in kana so ka zama police sai ka je kai training kana so ka zama DSS kana so ka zama soja in kana so ka zama dan kasuwa haka duk sai ka bi hanyoyin da ake so a zama in kana son ka zama malamin addini sai ka bi hanyoyin da ya kamata a ba rana ɗaya ka zo ka zama ba ba rana ɗaya ba to aljanna ce kawai kana zaune kai iskancin da ga dama a duniya kai abin da ga dama a duniya kuma ka ce ai inna allaha ghafurur rahim me yasa baka tuno wallahu azizun zuntiqam ba me yasa baka tuno wannan ba me yasa baka tuno cewa Allah shadidul iqabi bane me yasa baka tuno wannan ba ya ƴan uwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ba burin ku bane ko burin ahlul kitab duk wanda ya aikata mummuna yujza bihi za a saka masa da mummunan sa wala yajid lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za a samu wani kuma bayan Allah da zai jibince shi ko ya taimake shi ba amma duk wanda ya aiki na gari na mumini to dannan su ne za su shiga aljanna Allah ya samu muna cikin su ya uwa idan aka ce algurur da yi wa gainin donma to wannan wata mummunar ɗabi'a ce ma'ana rudi ɗan adam ya rudi da wata baiwa da Allah ya masa la'alla ma wannan baiwar da yake gani ba ita ce ƙarshen baiwa a cikin baiwa ba amma sai ya irin gadin ce ya kowa ya uwa wannan yana lalata al'umma yana lalata zamantakewa yana lalata society mu sani cewa duk abin da zai ruɗe ka na daga dukiya na daga matsayi ko mulki na daga sha'awa ko shahara to wannan ba inda zai kai ka sai zuwa ga jahannama ko zuwa ga lalacewa kaga dan adam ya wannan cuta ce da take nuna rashin fahimtar mutum cuta ce da take nuna hasken hankali da basira ya tafi daga ɗan adam shi sa Allah ce ya ce ya ayyuhal insan ya kai ɗan adam magar bi bi rabbikal karim wai menene ya rude ka game da ubangijinka mai karanci duk wani karanci da ya kamata a yi ma Allah ya yi ma kafin ka zo duniya Allah sai da ya tsara ma komai ya shimfiɗa ƙasa ya gina sama yake ba ruwa yake yake bayar da abinci kafin ka zo duniya da arzikinka kafin ka zo duniya da komai naka ba abin da Allah bai ma ba ba baka ji ka gani za ka zo duniya kuma Allah ya baka akan ka'ida wallahu kun min buto ne butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun ba abin da Allah bai ma ba ya zaban ma iyaye ya zaban ma ɗan uwa ya zaban ma kaza ya zaban ma kaza ya zaban ma kaza to me yasa ubangijin da ya ma wannan karamcin kuma baiwar Allah in ka lissafa ta ba za ta lissafa a gare ka ba za ta lissafa ba da wata nan karanta cikin suratul nahl tun da gojen khalaqal insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun hal ka je gurin alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa sublan la'allakum tahtaduna wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afman yakhluqu kama yakhluqu afala tadhakkarun kaga irin ni'imar da Allah ya ma da tattalin da Allah ya ma to me ya ruɗe ka ubangijin da ya ma wannan karancin kuma shi kake sabawa na tabbatar da za a samu wannan adam ya gina ma gidan zama ya baka sana'a ya baka mota ya baka yasta ka aura wannan ba dan kai ahli sunna bane sai ka ringa mai sujjada saboda yar wannan baiwar da ya ma to shi kuma shi wancan din da ya ma Allah ne ya halicce shi dan kuma ya ma wannan baiwar da Allah ya bashi damar ya ma wannan baiwar ba zai ma ba me yasa kake son ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to ba iya daga cikin abin da ke jawo ruɗuwa ga ɗan adam shine jahilci mutum ya ɗan jahilci rayuwa da bai jahilci rayuwa ba zai gane cewa duk abin da ya gani a cikin rayuwa Allah ne ya shi ɗan adam ya jahilci ubangijinsa domin duk ubangijin da ya wannan duniyar kawai ita kaɗai banda sauran halittunsa ka san wannan gwani ne da ya kamata a sallama masa ɗan adam iya daga cikin jahilcinsa shine bai ma san kanka ba shi sa Allah ya kira shi da innahu kana zaluman jahula idan dan adam ya jahilci duk irin waɗannan abubuwa sai ya samu dama a rayuwa sai ga yana daga kansa iya ganin irin ya isa ne ai isa sace innama utitu ala ilmin indi za ga yana al'umma girman kai yana yi ganin cewa dokar Allah ma ba sai ya yi ba wani ma za ga yana cikin damuwa da dole sai ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ya uwa iya daga cin abin da yake bayyanar da wato abin da ɗan adam ke iya ruɗuwa da shi na farko akwai duniya Allah ku yana mana duniya ba kuma bace na biyu mutum zai iya ilimi na addini ko na zamani sai ya ringa jin cewa ya isa bai ɗauka kaddara bace Allah ne ya sa ka a wannan layin sai kai su sai a ciki da Allah ya so da kila kai zaka fi kowa jahilci a cikin familin ku da kai zaka fi kowa jahilci a garin ku da kai zaka fi kowa jahilci a yankin da ka fito da Allah ya so karatun da kake tunanin kayi na zamani ko na boko da Allah ya so kai ne zaka zama baka samu damar yin primary ba balle maka lissafa kanka a cikin boko amma Allah ya baka dama ya mai da kai dakta mai digiri uku Allah ya baka dama ya mai da kai professor Allah ya baka dama ya baka kaza wannan kaddarar ubangiji ne Allah ne ya so sai ka gode masa kai mai da ba iyawarka bace ba kwazanka bane Allah madaukin sarki ne ya saka a wannan layin ashe babu wani abun ruduwa a ciki ya yan uwa mu sani cewa su da mutane suka rubu da matsayi da kima wani ya samu mukami kaza ya samu mukami kaza baya kallon bala'in da ke cikin al'amarin a akila kuɗaɗen da kimar da yake gani a cikin mutane ita ke rudan shi ya manta ranar da Allah zai tice shi tambaye shi akan komai da komai ranar da ya manta ranar da zai accounting na komai a gaban Allah tabaraka wata'ala shi sa zaga shugaban da su damu ba da jin daɗin mu da walwalan mu da rayuwar mu duka ba ruwan su a ciki komai namu za su iya lalata shi su inda za su samu biyan bukatar su mu mu lalace wannan ba abin da ya shafe su bane wannan ba abin da ya shafe su bane iya daga cikin abin da ke jawowa wato ake yi ruduwa da shi shine dukiya idan Allah ba mutum dukiya sai ga ya nuna kamar iya wasa ne kamar yadda inda karuna yayi ka dauka cewa kaddarar ubangiji sai amfanin ta shine ka ci ka sha ka taimaka wanda bayi da shi ka bautata ma Allah tabaraka wa ta'ala ya Ya'yan uwa wani za a ga yana yana ruduwa ne da nasabarta a shi ne ɗanwa wane shi ne ɗanwa wane shi ne ɗanwa wane amma yanzu annabi ibrahim ya yi kima amma mahaifinsa bai yi kima ba saboda annabi ibrahim musulmi ne annabin allah amma mahaifinsa bai yi imani ba ta yadda za a gane wannan annabi nuhu shekarar ta ɗari tara da hamsin ne yana wa'azi falabisa fihim alfa sanatin illa kamsina ama amma ɗansa shi kuma ɗan wuta ne lokacin da za a yi ruwan tufana ma bayan wa'azin da baban sai ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma kafirin shi kuma yake sa'awi ila jabalin ya asimuni min alba yace masa la asima al min amri llahi illa man rahim haka yazo na da kafiran da awa annabi nuhu bata jawo shi ya shirya ba annabi nuhu ya ga dan sa zai halaka yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin kai Allah tabaraka wa ta'ala ya mai kai ya nuhu innahu laysa min ahlik inna innahu amalun ghayru salih Allah maɗauki sarki bai nufai da shirya ba annabi nuhu mai kima amma ɗansa bai zama mara daraja mara kima saboda me saboda shi bai imani ba kalli mata annabi nuhu da mata annabi lutu ka kalli amma matar fir'auna da fir'auna yadda ita kuma ta dace za ta je ta shiga aljanna shi sa annabi sallallahu ya ce duk wanda aikinsa ya dakatar da shi bai kai shi aljanna ba to dangantakarsa da wani ba za ta kai shi aljanna ba dan kana da alaka da wani ko annabi kake da alaka da shi ba kai imani ba za ka shiga wuta da haka da wannan wannan hudu ba tamu mai albarka na daga cikin abin da ke jawo ko kuma ake ruɗuwa da shi ga mutum yayi shahara yayi suna to ko shahara ce ta same ka ka kalle ta shin ta same ka ne ta hanyar alkhairi ko ta hanyar sharri in ta same ka ta hanyar sharri dama shaidan ne jagoranka dan shaidan ya fi kowa shahara shaidan ya fi ka shahara amma a shahararsa ta banza ce saboda me saboda shi la'anannan Allah ne kuma Allah madaukin sarki wato ya saba ubangijinsa tabaraka wa ta'ala in kuma shahara ce ta bangaren alkhairi to ka gode wa Allah ka kaskantar da kai ga Allah kai aiki da dogokin Allah sai Allah madaukin sarki ya ƙara jinjina ka sannan Allah ya ƙara kaunar ka ya ƙara sanka wannan hudu ba mu mai albarka yan uwa lallai tana yin jan kunne ga abu kamar haka mun sani wata yarinya ta ɗauki hoto bayan ta tsirara ta yada a ƙarƙashin wannan aka samu wani yaro arne ya rubuta cewa wai da turancin sai yake cewa wai am shaw na tabbatar wai if prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive wai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan he would enjoy it wai lalle zai ji daɗin wannan abin da yarinyar nan ta a matsayinta na ɗaya musulma Ta jawo an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ta jawo an zagi annabi sallama wai annabi sallama da yana da haka ya rubuta a twitter wai ga annabi yana raye zai ji daɗin wannan ita abin da ya rudu wannan yarinyar wannan shahara da wannan shahara da ta same ta ta harkar fim wannan ba shahara ba ce dan jama'ar gari kudin goro suke muku suna cewa ku lalatattun mutane ne to wannan wata irin shahara ce kina cikin lalatattun mutane sannan kuma ta yi bidiyo wai tana cewa wa ita cikakkiyar musulma ce kuma tana da kishin addini da kina kishin addini da kin lullube jikinki da kin lullube jikinki dan babban kishin addini ki riko da alqur'ani yace wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna أو أبناء بؤلتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو, أخ... أو... أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء مسلمك يا كيك للي من ذلك سلم يا mutane biyu ɗan wuta ne ban taɓa ganin su ba daga cikin mutanen guda biyu matan da za su rage tunanin sun sa sutura amma a tsirara ciki wanda ke kina daga ciki kuma wannan yarinyar ta saba ta yi na farko ta yi waka da wani mawaki tana kishin sa tana Huggins a matsayin sa na musulma ta taba sa irin wannan sitirar a karo na biyu yanzu ta zo ta sa kuma inda za ka saurari abin da ta faɗa ita ba mutane ta ba haƙuri ba tuba ce akan cewa ta daina ba ta ce tana ba hausawa hakuri wannan akwai renin hankali a ciki sai kin ba hausawa haƙuri kuma har a samu wasu malaman da suke cewa wai duk wanda yake tsine wannan yarinyar fasiki ne eh a da mu babu la'anul mu'ayyan ka kira wani mutum ka faɗi sunansa ka tsine masa wannan ba daidai bane amma dai aikin da ta irin na tsinannu ne yayi irin aikin tsinannu ta yi mun yadda ba za a tsine mata albarka ba sannan a daidai wannan bigiran ai bai kamata ka bata wata mafaka ba ka bari sai an ɗauki matakin da ya dace shari'a wannan hukuma ta ɗauki matakin da ta dace a kanta da wancan wanda ta ɗauka sannan kuma sai ka koya mutane cewa ai ba a la'antar mutum a karan kansa a kira shi a tsine mai ba a yi amma baka da damar ka goyi bayan ta koda da sakon ɗaya wannan abin da ce ba daidai ba ne da wannan muke kiranta ita a karan kanta tunda ta ce ita musulma ce to ta ji tsoron Allah za ta mutu koyo ko gobe wani yace mana albaqa'a taqallubu shan, wa ghurubuha min haythu la tumsi abin da yake hana dan adam ya dawwama shine rana ta fito ta gabas ko ta yamma ta fito ta gabas ta faɗi ta yamma to wata sai an tarar babu kai kuma babban abin da zai tabbatar ma sai ka mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam tun yana raye Allah yake cewa zai rasu to kaga kamata yi su ji tsoron Allah su jagorancin sun saba yin wannan in ke tabar gaza sai sai sun kore ta daga baya sai su dawo da ita yaudara suke yi yanzu ma za su dawo da ita kaga matakin su ba abin alfahari ne. amma lalle tun da ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ko ladabi ne ya kamata hukuma ta mata bai kamata hukumomi su kyale ana irin wannan abubuwan ba kuma irin wannan abubuwan so da yawa yahuda da suke ba da kwangila a shigo muku da abin da ba ku saba ba a hankali a hankali ya ku saba da shi imani ya fita daga cikin zuciyarku lalle abu jawabin da kai ba tuba bane wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah wajibi ne wajibi ne ta tuba zuwa ga Allah wajibi ne kuma kar ta ƙara wajibi ne hukuma ta ɗauki hukunci a kanta shi ma wannan inda damar a ɗauki hukunci a kansa wajibi ne a ɗauki hukunci a kansa duk da arne ne wannan shine zai dikarin mutane su daina yin abin da bai dace ba amma in ba haka ba abin da sam ke gaya hukuma wannan in ba haka ba wata rana ɗan adam zai iya yin wannan a samu yaran da ba su da lissafi fitar da mutum a hanya ta ɗaukan mai mataki to da mu koma wannan fauda ɗin wanda ita hukuma ta ɗauki mataki amma tabbas in hukuma ba ta ɗaukan mataki Allah ya kiyaye wasu ran za iya samun wannan Allah ta ya tsare mu Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikeen wa dammir adaka ada ad-din wa ana hudat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna shaytanina wa asli ummatina wa lat umurina wa ja'al wilayatina fi man khafaka wa ittaqaka Ati rabbal alamin Allahumma at nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد